بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار كلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد إنقوى واندسك سورة رمو لكما كلم عليه وأن اللوكسي إني مسلم سائر تعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan sha'aban ne hijira ta babba dan babba falin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan uku shekara 2021 inda muke gabatar da karatu cikin littafin hukumatun minar tarihi ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين سنة إهدا na babban malami. wato fadilatul doktor shek usmanu khamis allah ya tsare mu allah ya tsare shi daga wannan masallaci da ke nan bypass masallacin babban sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ubaida masallacin da aka fi sanin shi da masallacin malam khamis al-misri a wannan ita ce halka ko majalisi na arba'in da biyar a cikin wannan littafi muna cikin wannan littafi na hukubatun min tarihi. wanda suke da littafi a hannunsu idan bugu irin na wani shafi 187 ne idan kuma bugun ya saba to zai zamanto wato shafi a almaba sani bincike na ainihin wato biyu zai zamanto bincike na biyu الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة وحججهم firƙoƙin da suka yi suka dangane da adalcin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma abin da ya shafi hujjojinsu ina fata an ga gurin to shine malam yake cewa a الذين طعنوا في أدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن سكي سوكا سكتي سهبان النبو بمتانين كلكي بني dukan su ba adilai ba ne to ɓangare ne guda hudu alfirkatul ula jama'a ta farko su ne shi'a su ne kan gaba a wannan zamani wajen sukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Alfirƙatu saniya firka ta biyu sune alkhawarij khawarij shi yasa duk dalilan da dan shi'a zai riƙe maka wajen zagin sahabbai tuni khawarij ya riƙe su ya zagi wasu daga cikin ahlul baiti da su sannan alfirkatu salisa sune annawasi annawasi su annawasi asali matsala ce ta mulki ta faru wannan ya haifar da gaba tsakanin wanda suke da alaƙa da mutanen gidan annabi da su masu mulkin suka kafa gaba da kiyayya da haka ake ce musu nawasi amma yanzu dan shi'a a duniya in ya maka nawasi ahlus sunna yake ne su ne nawasi ko ka yadda ko baka yadda ba wasu sun yi ta kokarin kareta na kawo musu littafin annasu wan nawasi ɗaya daga cikin malaman su da ya rubuta ya faɗi sunayen malamai ya ce duka nawasi ne ya kirga malami sama da malami ɗari biyu ya ce duka na nawasib ne al'imam al-bukhari yana ciki al'imam malik ma yana cikin duka ya ce na nawasib ne sannan alfirkatun rabi'a al-mu'tazila mu'tazila wa hujjatuhum fi ta'anihim hujjas wajen suka fi ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama akan sahabban annabi ma ya aci abin da zai zo nan gaba sai dai ku gane ita hujja iri biyu akwai hujjar da take ana karɓarta akwai hujjar da take dama mardudiya ce amma babu wani mai ɓanna a duniya da bai dogara da wani dalili na yin ɓannarsa ga munafikai Allah yana ce maka wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu in an ce maka ku yi ɓanna a bayan ƙasa cewa suke su jala suke Allah ya ce ala innahum humul muftiduna shi yasa da ya kawo ala harfu tanbihi ya kawo innahum aka kawo inna harfu nasbin wa taukidin ga damir na hum wannan bai isa ba bayan an ce ala innahum sannan aka sake kawo jumla ismiya aka ce humul mufsiduna su din ne su ne maballaka amma tare da haka kuma kallon kansu suke cewa jara suke jara suke da wuya mutum ya ɗauko ɓanna ya yadda cewa ɓanna ya ɗauko ko shaidan ai da ya zo yana ma annaba adama nasiha da iya fitar da shi daga aljanna ba sai da ya zo masa da siga ta nasiha kuma a wajen nasihan ma wa qasama huma inni lakuma la minan nasihina fir'auna da yace daruni aqtul musa wal yada rabbahu inni akafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad haka ya faɗa kaga mutum mabannati lamba ta daya yana tuhumar muslihi lamba ta daya wanda ya kamata a ci ana tuhuma ya dawo shi yake shi yake tuhuma to ana samun haka kalbul haqa'iqi dan ta'adda da ya kamata a kama shi a hukunta shi hukuncin dan ta'adda sai abu ya juya shi yake sama mutane suna yanwa in ta'adda haka ake to shine malam yake cewa awwalan farko wa wuqul ma'asi au kuwa sabo min ba da ashabin nabi daga sashin wasu sahabbai tunda zai yi su iya yin sabo to gaskiya ba zai yi ba ku su zama adalai dan Allah kace dan Allah wannan hujja ce shi kuma mai magana in ka tambaye shi kace kai adali ne yace maka eh dan ba zai yadda yace maka kanka shi ba adali ba to kai kana yin sabo ko baka yi in yace bai yi ya tsarkake kansu ya mai da kanshi ma'asumi kuma Allah ya hana ya ce alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha in ya ce eh yana yi to kaga an samu an samu matsala amma tare da haka kuma yana kallon kansa adili ne to duk duniya ba wanda ya ce sharaɗin ka zama adili sai ya zama baka sako ku duba ku gani Allah da ya tashi ce mana wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin sai ce arduha kaga uiddat wannan aljannan da take da wannan fadin an yi tattalin ta ga masu tsoron Allah suwaye masu tsoron Allah nan allazina yunfiquna fi ra'i, wad darra'i wal kadhimin al ghayda wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul sayati wallazina idza fa'alu fahishatan kenan ana iya samun mutaki kuma ya aikata alfasha ana iya samun. kuma tare da haka Allah ya ce yayi tattalin aljanna saboda shi walladina idza fa'alu min shi yasa aka kawo idza kayan aiki na shar'i gari jazi la fahisha na kira a siyaki na shar'i dan a nuna maka wanda in suka aikata wani jingime mai laifi zakarullah sai su tuna Allah idan suka tuna Allah suka yi nadama a zuciyarsu fastakfaru wa man yaghfiru dhunuba illa Allah Allah yace walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya an baka dogewa kenan kaga alfasha tana iya haduwa da ni da takawa shi yasa Allah ya ce innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga tadhakkaru innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani a ce ana iya samun ga mutum muttaki na za'a ta shi dan ta ɗibe shi ya fada cikin kuskure ya sake dawowa ya yi duk wanda ya ce maka wannan ka tambaye shi ana iya taƙawa da alfasha su haɗu in ya ce maka baiwa ka ba shi amsa in ya ce maka yana yiwa to dama ana iya samun mutum mutaki mai jin tsoron Allah da ba adali ba ana iya samu baiwa da haka ba sharaɗi ba ne idan wannan shi ne sharaɗin Allah cewa ka zama mutaki sai ka zama baka sako to samun mutaki ba yana da wuya fa kenan muttaki din abin da ake so shine idan ya yi laifi ya koma ya yi ba a so ya zamanto akwai al'israru dogewa a kan laifin ya tabbata laifi ne ka dogi. ko ka yi laifi baka gane laifi ba ne ko ka gane laifi ka saka ka ɗaukar matakin wa matakin gyara a wannan ayat da ya gama bayan ya ce mai yusru alama fa aluhum ya alam ne yace ulaika lahum min la ulaika lahum maghfiratu wayannan su suke da gafara sannan yace da me da aljanna ya faɗi cewa akwai aljanna kenan ana iya samun alfasha da kuma takawa in an tuba daga alfashan ko mutum dan waye dan aljanna ne shi yasa zaka ga wayancan suna batanci suna cewa wai ni in nazo wai na taka jan ayoyi da yawa wancan shafin da ake yin program sai ce wai na taka jan ayoyi da yawa da dama aqidar ka ba ta da aya da hadisi da zaka kare ta ai wannan aqidar banza ce ko kuwa da aqidar da zaka zo mai yin ta yana jagorancin ta bai iya janyo ayoyi ya kare ta da hadisai ka gama aqidar banza ce dan ku gane kuma mu jikoki ne na ibnu taymiya gidan karatu yawa sai an matsala ta kama in yana sardin dalilai da ka sai kayi mamaki wallahi to kun ga wannan ba sharadi bane ko in an ce sharaɗin ka zama adali ba za ka yi sabo ba to duk duniya yanzu na ran idan Allah babu adali idan ko akwai ɗan wata mata da zai ce mana zai sako ya zo ya bayyana magan shi babu babu to wannan ita ce dalilin tsakanin ƙalu sun ce na biyu min sahabati daga cikin sahabbai man huwa munafiqun bi nassil qur'ani was aya ko wanda yake munafiki ne da nassin qur'ani dawa da sunna ko kuma a nan wajen mun bambanta mun ce sahabbai daban munafikai daban haka ne wannan yasa zaman annabi a makka shekara goma sha uku ba a taɓa samun munafiki shi yasa ma gabaki ɗaya idan ka cire suratul ankabuti duk inda ka ga Allah ya ambaci kalmar munafikai wajen so talatin da biyar a ƙur'ani da dukkan madodin da ya zo da nafaqa da almunafiquna to zaka samu waje 35 waje sai kawai Allah ya ambace shi a surar Makka ita ce suratul ankabuti duka 34 a Madina suka sauka dan me dan Allah ya nuna maka a Makka kadiyar munafunci babu a ina ta fara a Madina ta fara haka kalman almardu fi qulubihim maradun fazadahum Allahu min tare da yana da ma'ana guda uku in ka haɗa madodin akwai almardu na rashin lafiya ta gangar jiki akwai almardu da ma'anan sha'awa ta zuciya akwai almardu da ma'anan munafunci to in ka haɗa za ka in ka cire suratul mudaffir za ka ga duk inda kaga ga kalman almardu za ka ga ana magana ce sura ce madaniya ba makiya ba a ƙur'ani dan me dan Allah ya nuna maka cewa a can da matsalar ba ta munafunci ba ce ba abin munafukan to babu bukatar a yi magana a kansu amma da aka zo madina da yake akwai bukatar a yi magana a kansu wahayi ya sauka yana magana a kansu ko bai ba ya yi to sai ka je ka koma a tarihi ba na ƙwar'ani suwa suka fara zagin sahabbai a madina munafukan ne Allah ya ce wa idan qila lahum aminu kama amana nasu nas qalu anan uminu kama amana sufaha'u Allah ya ce ala innahum humus sufaha'u su dai din sune wawaye ne wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya na la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal kenan yanzu duk wanda ka ganshi yana zagin sahabban annabi yana ce musu kuma munafikai kenan shi kan aqidar wa yake kan aqidar munafikan yake da mun munafukan su suka fara zagin sahabban manzan Allah da haka munafukan dama tun farko su ma ba su yarda da sahabban ba kama kai yadda kai ma baka yarda da su ba shikenan sun zage su kai ma kana wa shikenan wannan ita ce kuma mun faɗa a nan wajen mun ce Allah ya raba duniyar nan gida biyar ne akwai lil fuqara al uku da jumin biyar ne. yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun hijira yadda kaga annabta falala ce ta Allah Allah ya rufe ta a ce ga wani mutum ya samu dama ya yi hijira da annabi daga makka ya tafi madina wannan kofar ita ma an rufe ta babu ba wani mutum da zai iya daga ne ce shi ma muhajir ne da ma'anan da shi yanzu annabi ya hijira aka tafi makka idan babu sai al'ansa wallazina na ad-dara wal imana su kuma da Allah ya gama sai ce ula'ika humul mukulihu idan babu ta sai alamtar sai na ja'u min ba'di wanda suka zo bayansu, da ni da kai duk bayansu maka na sha buga misali na cewa yanzu a nan unguwar idan akwai wani dattijo da ya zo ko da ya zo nan unguwar daji da ya zo nan daji ne babu gida ko da shi ya fara siyan gida ya yi gini duk wanda ya zo a unguwar ya same shi har unguwar nan sai ta zama haka lalan nan sai yan jaridu suka zo da kyamarori suna so a yi tarihin unguwar sai ga wani matashi shi ko da ya taso ya ga unguwar haka take yadda take bai sanya aka yi ta fara ba sai aka yi gidan ma ya yi sai aka ce to za a yi tarihin unguwar billahi alaikum idan duniya da gaskiya da wannan dattijan da ya zo a gaban shi kowane gida ya kahu da matashin da ya taso ya ga kowane gida ne wa ya kamata a ba fage ya tarihin unguwa dattijan to shi yasa za mu ga sahabbai su sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin ya zama rasulullahi a gaban su Allah ya tashe shi ya ce shi manzon Allah ne sun zauna babu ƙur'ani a gabansu ƙur'anin ya fara sauka zai zama daidai da kai tashi kai kaga ƙur'anin kaga an ce Allah ya aiko shi a matsayin annabi da shi yasa Allah sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihi wanda suka zo bayan su Allah ya sa na aiki ya quluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yadda can ya ce maka wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina yadda suka riga ka to duk wanda ya zo a cikin wannan al'umma ko ka ki ko ka so ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka aminta ko baka aminta ba dole kana cikin wallazina ja'u min ba'adi to in kana so ka gane kana kan jadda ko baka kai ga aikin da Allah ya saka ya na rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna ai dama Allah saboda ya san suna kuskure ne yasa ya ce kai aikin da zaka yi babu ruwanka da kuskurensa amma abin da nake so kai ka neman musu gafaran Allah sannan wala ta ja'al fi qulubina gillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya kiyayya a zuciya zuciyata akan waɗannan masu imanin rabbana innaka ra'ufur rahim to sai aka waye gari wasu ba su da addini sai tsine musu don baka cikin waɗannan guda uku ko dai ka zama alamtar ilal ladina nafaku to na faƙudin kuma da masu suka fara zagin su a madina ya ƙuluna na ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitabi suna faɗa ma ɗan uwansu kafarai ahlil kitabi to yau ka duba a fili duk duniya yanzu suwa suka kai yan shi a wajen haɗa kai da kafarai wajen yakar addinin musulunci babu yanzu a najeriya duk wanda ya tsaya cewa wai za a kafa dole musulunci na yau da kai shi shi a za a kafa yaushe sa da ga suna tarurrukansu da arna a munasaba ta kirsimeti su jewa je toci shi nan ana kallo kuma ana cewa za a kafa daular musulunci shi yasa duk mutumin da yake jin haushin habban annabi yana kin su ne dan jin haushin sun yada addinin musulunci a duniya wannan arne ne murtaddi malamai sun kasa zagin sahabbai wajen mataki guda biyar to ko ba sahabbai ba ko yanzu kake jin haushin wani saboda kawai kana jin shi dan yana yada addinin musulunci kake jin haushi to ka samu matsala to shine malam yake cewa salisan na uku qalu sun ce yalzamu min al-adala ya lazimta wajen adalci wajen adala al-musawatu fil manzilati dole mutane su zama daidai wajen matsayi wa idza kanat al-musawatu in ko daidai fil manzilati a wajen matsayi manfiya inda na jami'an ba zai yiwu ba ta koru to fa kadhalika al-adalatu takunu manfiya to adalan ma ba zai ba to in ba ma shirme ba ai ko manzanni na Allah Allah cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum alami manzanni ma na Allah ai Allah bai ajiye su mustawa ɗaya ma to in manzanni na Allah Allah bai ajiye su mustawa ɗaya ya zaka zo ka ce sahabbai kuma dole sai matakin su koya zama ɗaya wai tunda matakin ba ɗaya bane to dole in ka kore matakin su mustawan ba ɗaya bane to dole kuma ka kore ka ce me babu adala ai nake wannan ake wannan to shine malam yake cewa rabi'an na hudu qalu sun ce la yujadu dalilin. babu dalili ala adalata kulli sahabin nabi cewa akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba adalai bane ai za ka samu cewa yan kogo yanzu suna faɗa wannan wa ina nassin da yace adalai ne amma da ni da ku nan duk mun yarda cewa annaba ma asumai ne ina nasu ko akwai wata aya da ta zo a cikin ƙwar'ani ta ce annabi wani masu ne ina nasun yake amma kuma dole ka yadda mustahili ne ba zai yiwu ba Allah ya aiko annabi ya karantar da mutane shi kuma annabin yana faɗa cikin manya-manyan laifuffuka saboda ga annabi ƙanar ya ce wa ma'uri da an ukhalifakum ila ma ma an hakum an Allah ya kalli malaman bani Isra'ila ya ce musu a ta'amurunan nasa bilbirri wa da anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun in wannan faham ne in inkari bai dace ba ku karantar da mutane addini sannan ku ku in Allah yana faɗa musu malami haka kaga min babi aula annabawan Allah su tsarkaka akan wannan dole ne to wannan shine mun taɓa tattauna da wani ɗan ƙato shekara goma da ta wuce ya zo yace shi bai yadda annabi shine shugaban annaba ba ya ce shi a gurin shi annabi ibrahim ya fi manzan allah daraja sai na ce mai dalilin shi ya yi kawo ayoyi ga shi nan sun ma'au haina ilaika a nita millata ibrahim mai hanifa gashi nan Allah ya ce fa bi hudahu mai fa bi hudahu muktadi kai koyi dawa cewa ya bi shiriyar annabi Ibrahim yace wannan shine dalili ne akan cewa annabi Ibrahim ya fi manzon Allah daraja sai na ce masa ai matsalar na da sauki na ka yadda Qur'ani ya fi kowane littafi daraja yace eh nace to kawo mun ayat da ta tabbatar da haka a Qur'ani ko kuwa na ce kawo ayar sai ya kawo wallahi nassi karara inda Allah ya ce ƙur'ani ya fi dillata tafan da Allah ya saukar daraja amma kuma ya yadda kuma hakan ne amma kuma ba a yadda take nuna ba da take nuna haka na ai akwai abin da kake har haɗawa kai da kanka ka fitar da sakamako cewa kaza ya fi kaza na ce bari mu baka abu na farko a dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala annabi yana daga cikin annabawan da zaidu ya sake mace da ya sake ta Allah ya ce falamma qada zaidun minha wataran naka mu ne maka daura maka aure nace kuma kai in ba mahaukaci bane kai ɗalibai ne suka gama makaranta ga baki ɗayansu sai aka ɗauko satifiket ɗin da ya fi na kowane ɗalibi sai aka ba wannan ɗalibin ai ko ba a faɗa maka ba ka gane cewa matsayin ɗalibin ba daidai yake da ragowan ba ɗaukar annabi a bashi littafin da ya fi kowane littafi wannan ya isa ya zamanto ga kana dalili ne cewa ba matsayin sa ɗaya da ragowa annaba ba ko kuwa to haka dai muka ƙare jayayyar da shi so da haka su ma sai su kawo nasi eh, wani ya bugo min waya jiya ko shekarar jiya ne na san cewa zai ɗauka amma na san ko ya ɗauka bai sai fitar da wayan ba kuna gane irin shubohin na suke kawa ya ɗauka cewa ko dalili ya kawo wanda suka bibi shafin sarki zaki shekaran jiya za ta ga hadisi na ina ganin dubu uku da wani abu ko ɗari uku da wani abu cikin sahihul bukhari jahili wanda bai sani ba da an zo an karanta maka hadisin an zo ne ana maganan gina ɗakin ka'aba ne a lokacin da malamai suke wannan maganar annabi yana yaro kuma dukkan nan wajen mun yarda da cewa idan kana yaro hukunci akwai abin da bai hawanka yana da bambanci can da ka zama wa? haka ne nan wajen wasu inda a ce a shekarunsu a baya akwai kyamara an ɗauki hotonsu wani yanzu hoton da aka ɗauka yana yaro ba zai so a fito da shi haka ne ko ba haka bane haka ne ka gani to sai na ce na ce masa tunda matsalar ku hadisai ne yanzu ai kwanan nan bagwa a ingila an samu ba ana ta rikici yanzu wani ya ji ya kai ƙara kotu ya ce akwai ayoyi guda wajen ashirin da ɗaya a ƙur'ani dole a cire su wai wayannan <laughs> kwanan nan ba aka ce ɗin angila ba ina ganin ba kamar tsakanin jiya da yau ne ya ce nan ayoyin guda ashirin da ɗaya in fa ba a cire su a ƙur'ani ba ba akwai matsala duk fitinan nan ta maganan jihadi da waye da tashe-tashen hankulan nan nan ayoyin guda ashirin da ɗaya su suke kawo matsala addinin musulunci to ya za ka yi kai ka zo kana rigima ka ce hadisai ne matsala shi kuma ga wani ya tafi ya ce qur'anin ga wata ayoyin ne matsala kuma ya cikin maganan ya tafi gaban kuliya ya ce sai an cire su eh abinda Allah ya faɗa mana cewa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinakum wallahi ba za su gushe ba za su yi hatsakku shi yasa aka kawo la yazaluna af'alul istimrar abin ci gaba zai yi shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasada su kakkashe kudi dan sabata addinin Allah za su kashe kuma fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara thumma yughlabuna wal ladina kafaru ila jahannama yusharuna to kaga ana rikice shi ya tafi gaban kuliya ya tafi to shine sai na ce masa yanzu menene hikiman a ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari annabi adamu da Allah ya ce masa kada ya ci itaciya ya ci yana ci da Allah ya da ya ci Allah mai ya ce fa akala min hafa me sau'atuhuma me sau'atuhuma ba tsare ki ba wa tafiqa yastifana alaihima min me min warqil janna yana cin bishiyar da Allah ya ce kada ya ci fa badat lahu ma ma. shi yasa sau'a muni ma shi yasa tsiraitin sai Allah ya kira shi ya ce masa ne muni ko sai ce to mai hikiman Allah ya baka labari cewa annabi Adam ya yi tsirara nace yanzu wannan da ba Qur'ani bane da hadisi ne aka ruwaito cewa annabi Adam ya ci bishiya yayi ne da yanzu kun zo kun yi hukunci an ci mutuntun annabin Allah haka ne ko ba ka bane na ce kuma annaba adaman nan kakana ne kakanka ne baban kowa ne sannan kuma gashi Allah ya ce ya fabadat lahu ma sawatuhuma wa tafiq ayat tifani alaihi ma min warqil janna sannan nace dawo Allah ya ce wallahu wal Allah subhanahu wa ta'ala ne yake fada summa summa nukhrijukum tifla sannan mu fito da ku duniya kuna jarire dan Allah a tsarin da Allah ya wa dan adam wajen zuwa duniya hatta dukkan annabin da Allah ke aikowa wanda haifarsa aka yi idan ka kira annabi Adamu, ka taɓa jin akwai wani annabi da ya zo duniya da kaya a jikin shi ya suke zuwa ya hukuncin su sallar suka zo lokaci mutane ne kawai suke zuwa suna auna magana da hankali kuma hankalin ma na marasa hankali ko kuwa ka gani Sun thumma nukhrijukum iflan duk wanda ke nan wadan wanda yake saurare na duk shekarunsa yanzu an yi lokacin da akwai waɗanda sun san yarintansa sun san lokacin da yake zanen wuri. hatta annabi isa a babin mu'ujiza kaga ran da ya zo duniya ya yi magana a rana? fana da hamin ta hake ha Allah ta ni ƙarfi da ala rabbuki ta hatake ne amma Allah ya da ya ce fa a tabbihi hata ha ta amiluhu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an ya ukta haruna ما كان abuki من asin wa كان kana من bage fa asharat قالوا كيف نكلم من كان في المهدي قالت a cikin من زن goyo sannan yana yaro dan karami fil Kuma kuma nace gabaki ɗaya ma duk a gama rayuwar ta duniya nace da ni da kai da babana da babanka in ba wanda nasi ya zo ya ce za a same kaya ba nace na rantsi da Allah duk tsarara za a kai shi ba shi kenan an gama ba Allah ya ce wala qad jitumuna furada dama haka ka zo ba kaya haka za ka tashi ka je ka tsaya gaban Allah sundul mundul ko kuwa shi kenan na ce to sai ka je ka ce Allah don mai zai tashi mutane tsirara a alkiyama ai alalahul khalqu wal amru shi yake da halitta kuma shi yake cewa ga yadda za a yi kuma ta zauna to shine malam yake cewa khulasatul jawabi kulasar wannan zancin anna hadhihi al-hujaj wahiya wannan hujja ce wacce take rabbiya mai rauni ma ya ati abin da zai zo amma wuqul ma'asi amma aukuwar sabo min ba'dihim daga sashin su faqad zakarna mun ambata cewa anna wuqul ma'asi aukuwar sabo la yadurru bai cutarwa bi adalatihim da adalcin su wa inna ma naqulu abin da muke faɗa hum udulun su adilai ne wa ghayru ma'sumin kuma su ba ma'asumai bane wannan ita ce aqidar mu wa amma qauluhum amma maganar su da suke cewa inna min as-sahabati man huwa munafiqun a cikin sahabbai akwai wanda yake munafiki fa hadha kadhibun wannan ƙarya ne wal munafiquna laysu min as-sahaba munafikai ba sa cikin wa fa ta'rifus sahabi taharifin sahabi huwa mallakiyan nabi shine wanda ya hadu da annabi wa huwa mu'minun yana mai imani da annabi wa mata ala zalika ya mutu akan wannan munafiki tun farko bai ma yi imani ba ballantana ya zama musulmi ya zama sahabi bai ma yi imani ba dan ga qur'ani nan kana ganin yana kafirta su wal munafiquna munafiqai lam yalqaw an sallallahu alaihi wa sallama mu'minina ba su haɗu da annabi ba suna masu imani da shi wala su alal imani kuma ba su mutu akan imani ba da haka Allah ya kafa wa annabi doka yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir Allahu lahu in zaka nema so 70 wannan adadi ne da balarabi yake faɗa dan ya nuna yawa ba ana nufin in annabi so 71 ba Allah zai yafi ko so miliyan 70 annabi zai Allah ba zai yafi ba menene illa innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa fasiku sun kafarta da Allah da manzon Allah kaga shine illa sannan Allah ya ƙara ce masa wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta qum alami kaga kakka ƙarai. ya sha bamban da waɗanda Allah ya ce wa annabi fa'afu anhu wastaghfir lahum wa shawruhum fil amri ya sha bamban da wanda Allah ya ce wa annabi fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat su ake magana to shine malam yake cewa fala yadkhuluna ta ta hada ta'arifi ba su shiga wannan ta'arifin ba wa amma qauluhum amma magana su da suke ce yalzama min al-adalati ya lizimta a wajen adala an yatasawu fil manzilati si daidai a wajen matsayi fa hada ghairu sahih wannan ba ingantaccen abu bane wala yalzamu bai lizimta ba bal nahnu naqulu udul muna faɗa mana cewa adalai ne wa ba'aduhum afdalun min ba'din sashin siyafuwa wani lokaci ɗan bid'a sai kaga yana magana kamar babu hankali akwai nassi ma a cikin qur'ani da hadisi sai ya manta da nusus su sai dawo magana ta san zuciya in ka ce sai sun zama matakin su daya to annabawa ma matakin bai zama ɗaya ba sai ka ce sahabbai sai sun zama mataki daya sannan ba ga maganan inna inda indallahi ba, a cikin sahabbai in wani ya fi wani tsoron Allah sai kuma ka ce dole duka matakin su ya zama ɗaya. fa Abu Bakar afdalu min jami'i ashabin nabi Abu ya fi kowa cikin sahabban annabi wannan hadda shaida sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda wa ba'adahu Umaru wa ba'adahu Usman wa ba'adahu Ali wa ba'adahu baqiyatul ashara bayan sa sai raguwar mutum goma thumma ya'ti ahlu badrin sannan sai mutanen badar wanda mutanen badar da suka bi yaƙi da nassin qur'ani Allah ya tabbatar da cewa dan Allah suka je qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata sai ce fi'atun tuqatilu kaga bangaren da ta fita duk wanda ya je badar da shaidar Allah ya fita ne dan Allah ya fita sannan fa ahlu bai'atir ridwan sai mutanen bai'atir ridwan Wannan muka karanto a baya wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina wa hakada fal qasd manfa dai anna sahabata la yatasawuna fil fadl ba za su zama daidai wajen falalawa kamar yadda anan wajen zai yi wa a ce duka don matsayin ɗaya a wajen Allah zai yi wa wanda duk ya fi kusa da Allah wajen bin dokar Allah dole ya zamanto ya fi matsayi a gurin Allah wanda ya to mai baya baya shine dalilin da Allah zai dinga cewa sari'u ai sabi'u saboda in an ce ai sabi'u din akwai wanda a guje zai fita akwai wanda yana fofoci akwai wanda da tafiya zai tafi akwai wanda in ya tashi rarrafe ma zai ko kuwa a baya za a man shi to bai yi wako da wanda ya fita da gudu da wanda yake rarrafe ka ce duka din matsayin sa daya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa malakum me ya same ku Allah tun fi sabilillahi ba za ku ciyar dan daga addinin Allah ba walillahi mirasu samawati wal ardi gadin sama da kasa ba na kowa bane na Allah ne la yastawi minkum kun ga wannan aya ce a cikin Qur'ani ko idan Allah ya yi magana ba magana ta kare ba to amma in bid'a ga aya a cikin qur'ani amma haka sai ka ga da suke magana kamar ma wani ya manta cewa Allah ya magana a cikin qur'ani la yastawi minkum ba zai daidai a cikin ku ba man anfaqa wanda ya ciyar da dukiyarsa min qabla al-fath gabanin ay fatuhu makka wa qatal sannan yayi yaki sai ya ce ula'ika wa'annan na farkon a'azamu darajatan sun fi girman matsayi min alladhina anfaqu akan waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'adu bayan an yi fatahu makka wa qatalu suka yaki kun ga Allah ya riga ya gama magana aiko tunda Allah ya ce ba za su zama dare ba za su zama to sai wani dan bid'a ya ce ai wai dole sai matsayin sa daya in matsayinsa sa ba daya ba to adala ba za ta yi ba amma Allah sai ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna kowanne Allah ya yi masa alƙawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki abinda duk mutane suke na aiki kwararre ne wajen sanin sa kuma wallahi kai da ganin aikin wani a duniya ka san cewa aljannar da Allah zai ajiye ku a lahira ba iri ɗaya bane kai kana karanta qur'ani kana bin hadisan annabi ka san cewa kai dai ka samu Allah ya maka tofiki ka shiga aljanna amma wallahi ka san aljannar da sahabbai suka je ba irin ta zaka je ba kai ka sani kai ka sani ka gani wani za ka ga ko kyakkyawan mari ba a taɓa mai ga wuta ta wulƙita eh? tashin hankali na bala'i a ce a ja sahu na makiya ko ku sahu a fallo takobi yana walƙiya kana kallon shi haka za ka dimfari mutum ya dimfaro ka eh? a harbo kibiya a yi waye a yi waye ai duk bala'i sun gama gani ai eh yan cikin masallacin nan ana zan da wani zai ba mai a wurgun shugon wala wani sai sati mai zuwa da in man dawo ya ji labarin me ya faru tsakaninku da Allah haka ne ko ka bane haka ne eh <laughs> kaji ko taya ce ta fashe a bakin titin nan wani shikenan fafaratu minkum lamma tuftikum kenan na gani kana gane haka yanzu lokacin da sai na umar ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa abu latul madusi yana sahun gaba da hinjar wuka mai baki bi mun karanto a baya da ya sa mata guba sanda aka fara sallah ya samu sai na umar ya burma masa wuka waje uku ya yi istirja'i lokacin da ya yunkura zai fita daga masallaci tattare shi aka sai da ya soki mutum goma sha wani abu a cikin masallaci da umar ya faɗi ba a fasa sallah ba kawar da shi aka gefe abdurrahman bin auf ya shiga aka ci gaba da sallah da ana sallan nan na wajen masallaci ba su san me ke faruwa ba ma su dai suna biyo sautin liman sun daina biyo sautin liman an canza liman an cewa da sallah me ya faru me ya faru ba su sani ba dan Allah ku faɗa min yanzu wani masallaci ne za a gurma magabar ta malam wuka mutane su a ce da hali to shi yasa wallahi yadda annabi ya tarbiyyar ɗaliban shi babu wani mutum a duniya da zai iya tarbiyyar ɗalibai wajen sadaukarwa da mutuwa akan addini kamar yadda annabi shi yasa kullum muke faɗa buɗe ƙofa ta taɓa mutuncin sahabban annabi wallahi buɗe ƙofa ne ta taɓa mutuncin annabin kansa wa idza kana al anbiya idan annabawa ya kasance la ya tasawuna fil fadli basi daidai wajen falala ba kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa da kansa yake tilkar rusulu wayantan manzanni na Allah faddalna ba'dahum alami ba'd Allah yace wala qad faddalna ba'd an ala ba'd mun fifita sashin annabawa akan sashi fasahabatu kadhalika sahabbai ma haka yasa maka sai da yace qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa annabawa sune ajin farko ko to cikin bayan da ya zaɓa ma akwai sahabbai wa jahidu fillahi haqqa jihadihi waji baku. Allah shi ya zaɓe ku amma qauluhum amma magana su innahu la yujadu dalilun ba a samun dalili ala adalati kulli sahaba akan adalar dukkan sahabbai faqad marrat ba'dul adilla sashen dalilai sun wuce min alqur'ani was sunna da alqur'ani da sunna ala adalatihim akan adalarsu wala shakka annahum qad wala shakka babu kokonto annahum qad istadallu sun kafa hujja su in bid'a dinnan bi ba'dil adilla da sashen wasu dalilai walakin sai ne nahnu nadhkur qabla dhikr hadhihi al adilla za mu ambata ka banin mu ambato innan dalilan qawla allah azza wa jalla fadin allah ne yace huwa allazi anzala alayka al kitaba allah shine wanda ya saukan maka da littafi minhu daga cikin littafin akwai ayatun muhkamatun ayoyi waɗanda suke muhukamai mun san muhukam a nan wajen muhukamatu daga ahakama ne yokimu al'ihikam shi shine abin da aka kyautata da haka amma a nan muhukan malamai suna da maganganu da dama amma abin da suke bayar da ma'anan muhukam, nassin da an karanta mafi yawancin mutane suna ganewa bai buƙatar sai ka ta dogon bayani kafin a gane me Allah yake nufi to Allah da ya wa da annabi alqur'ani akwai muhkam ayoyin da da dama a qur'ani da ka ja ka fassara kowa yana gane me kake ne sannan Allah sai ce hunna sune ummul kitabi nan ummu da ma'anan al'aslu ba ma'anan uwa ba don wasu haka suke fassara su ne uwan ko kuwa a haka suke fassara ko uwan littafin to kalman al'umma a ƙur'ani yana zuwa da ma'ana ya kai guda bakwai to yana daga cikin al'umma da ma'anan al'aslu sannan wani lokaci za ka ga alƙur'ani ya faɗa al'umma da ma'anar lauhil mahfuz an gane yamhu Allah ma ya sha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab shine lauhil mahfuz ba a wajen shi akwai uwan littafin ba dan wasu haka suke fassara, din da suka ga ummu sai sai me an gane to yana daga ciki an fahimta ayi sannan wa ukaru akwai wasu ayoyin da yake mutashabihatu mutashabihai ne menene mutashabi nassin da idan an ja kai tsaye ba za ka gane ne Allah ke nufi sai an maka bayani shine mutashabi to nassi mutashabi kaman ɗani shi kuma nassi muhu kam kaman wa ne ko idan yanzu an samu yaro yana kuka an kasa gane kanshi ina ake cewa a mai da shi wajen uwan shi to amma sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce fa amman ladina fi qulubihim zayg amma wanda yake a cikin zukatansa akwai karkata biuna ma ta ba. sai su bi da in an ja ba kowa ke gane ma'anarsa ba kai tsaye min huna abin da Allah ya sako ibtiga fitnati dan neman fitina wabtiga a ta'wilahi wabtiga a ta'wilihi da kuma neman fassaran ya wannan nassin yake to mutashabihin ya kasu gida biyu akwai mutashabihin da ba wanda ya san ma'anarsa in ba Allah ba dukkan huruf da suke zuwa na hija'iyya a farkon ƙur'ani irin su alif lamin za ka ga malamai in an kai an komo za su sai maka ƙauli sahihi shine Allahu a'lamu muradihi bi dalika wannan mutashabihi ne da la ya'lamu ta'wilahu sannan duk wata sifa ta Allah da ya tabbatarwa da kansa a ƙur'ani to kaifiyar ya sifar take mutashabihi ne Allah ya tabbatarwa da kansa cewa yana da fuska ba sifa bane to ya sifan ya fuskan Allah take wannan mutashabihi ne la ya alamu ta'wilahu illa Allah amma wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar wannan mutashabihin sai wa sai Allah sannan akwai mutashabihi a Qur'ani wanda ba kowa ke ganewa ba kai tsaye sai sai malamai shine warrasikuna fil ilmi sai waɗanda suka kafa a ilimi idan mun ɗauki wawan ɗin atafi ne idan mun ɗauki mutashabihi wanda ba wanda ya san ma'anarsa cewa sai Allah sannan wawan ɗin isti'nab ne sai mu ɗauka ta wa ma ya alamu ta'awilahu illallah warrasikuna fil ilmi amma su wanda suka kafa a ilimi ya na sana cewa amanna bihi kullum min inda rabbina yanzu mu ɗauki misali nassin inna na yake zuwa ƙur'ani da na hannu da inna a zahirinsa na larabci ne yake nuna mu na hannu mu ko to wannan yana cikin har da nasarar najiran suka zo suka yi jayayya da annabi cewa idan Allah shi kaɗai ne wahadahu la sharika lahu dan me yake amfani da uslubin inna da nahnu kuna gane to yanzu idan nassin nan ya zama mutashabihin da kowa kuma ya yadda na din yana iya ɗaukan mu na hana mu ko to sai mu duba mu gani akwai nassi muhkami in maganan Allah ake wanda zai iya fassara wannan akwai ai ga sunan akwai qul huwallahu ahad ko wa ilahukum ilahun min wahid to sai mu dawo cewa ai ga Allah ya riga ya faɗa musu inna masala isa inda Allah ka masalmi khalaqahu min turabin sun makala lahu kun fayakun shikenan amma wanda yake a zuciyarsa akwai rashin lafiya kuma ku duba ku gani za ku ga galibi dan bid'a in zai kawo shubha to nasti mutashabihi yake koma ya makalkalewa kuma ana kiransa mutashabihi ne ita shubha saboda wanda bai yi karatu ba in aka kawo ta sai ga kaman gaskiya ne amma sai an samu wanda ya warga za ta sai ka gane cewa me ba gaskiya bane ƙarya ne kuma tun annabi na wahayi na sauka ake ta kawo shi ba sun sun masa tambaya Allah ya ce wala ta'kulu min malin turusmullahi alayhi duk abinda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba kada ku ci wa innahu lamay wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku shedan yakan yi wahayi zuwa ga majibintansa dan su jayya da ku dan Allah yanzu idan a hankali irin tambayar da suka zo yi ita mushe idan ta mutu da kanta a zahiri wa ya kashe ta wanda kuma kai ka ɗauko ka zo ka dajira mai wuka a zahiri wa ya kashe shi haka ne to sai a tambaye ka sai a ce tsakani da Allah da wanda Allah ya kashe da kanshi da wanda kai ka kashe nawa ya kamata ce tsakani da Allah nawa ya kamata a ku gane matsalan gina addini da hankali ba. in dai kai za ka kashe da kanka a ci to min babu aula idan tana zaune Allah ne ya kashe ka a yi me kun fahimce da matsalar ta amma wannan abin saboda ba a kan dalili ya gina ba Allah sai ya ce to kada musulmi su kuskura wa hula mai. wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihi shi yasa wani dan bid'a in ya mulmulo wata shubahar wallahi zaka ga shi dan ne yazo ya kitsa mai da daddare yace to gobe fa ga abin da zaka ce ka tafi ura a gari sai ya faɗa min sai ga mutum ya faɗi shubha ba ta wuce minti biyar ba sai ka ɗauki awa ɗaya kafin kai ta halilinta sannan shubha ba kowa yake iya naƙadinta shi yasa sai ka ga da ban mamaki ɗaliban da ba su san komai a karatu ba sai ga sun suna ta sauraron karatun da yake a kunshi ba yanzu galibi jiya ai kun saurara program ɗin da ne wani da ya shigo ya faɗi sunan wani littafi na ce karasa sunan littafin ya ƙi karasa mafi yawancin wannan suke rikici kan littafin bukari in ka tambaye su sunan da al'imamul bukari ya sama littafin shi ba su sani ba al'imamul muslim sunan da ya sama littafin shi ba su sani ba kawai ya ga sahihul bukhari a jiki ya ga sahihul muslim ya dauka sunan sahihi sahihul mai ya dauka sunan sa sahihulwa bai san ba sunan sa bane yana da suna na asali so kanan sunan littafi yana sa ka iya gane mai malami yake ne in ka ce masa menene sharaɗin bukhari yana da hadisi wanda yake da kaza yana da hadisi nau'i iri kaza yana da hadisi nau'i iri kaza wani hadisi ne ya cika sharaɗin bukari wanne ne bai sani ba amma da ya ya ga hadisi a bukari sai ya ɗauko sai ya ta rikici a kan shi sai ce aiga shi nan bukari ya faɗa to da haka sai suke cewa warrafi kuna fil ilmi ya kulu na aman na biyu kullum wa ma ya illa ulil albab ba wanda zai iya tuna wannan sai ma abu ta hankali shi yasa ya koga yan shi'an nan kwanan nan hankalin sai ya kan shi yawa ba sun ce kwakwale-kwakwale ba ta shi yasa sai na ce to shi kenan ni wa yanzu zan taɓa ƙulo abubuwa cikin littattafan ku yanzu shi nan an zo an ce wai na daina kara annabi wai maimakon shi wannan mulhidin ya faɗa na ce a'a ai magana ce ya faɗa ya ce saba'in da biyar cikin na gaskiya yana hannun shi'a ashirin da biyar na gaskiya yana hannun wa ta sai ga abu ina fito da shi yanzu a littattafan shi'a mafi munin abin da ke littattafan sunna sai kuma ya ce babu ruwan shi da abin da ke littafin shi a bai da matsala a yanan aina yake da matsala sai sa na ce to dole ne yanzu suna nan suna kare kansu Yawwa, kuma haka zan ci gaba da jiƙa mata aiki da izinin Allah sun ce ba su da littafi sahihi jiya na je na kwakulo littafin menene sahihul kabi ƙarya suke su ma suna da sahihul kaji ƙwarai yanzu kai satin a intanet in kana da waya akwai muhammadu bakir al-bahabudi ya rubuta sahihul kaji duk dan shi an da ya ce maka ba su da wani littafi sai ka ce ƙarya kake kuna da shi ga sahihul kafi sannan akwai sahihu man la yahduruhu akwai sannan ajiya na faɗa na ce ku gane idan ɗan shi'a ko da ka ga su ta itinabi sun ce wannan ya inganta wannan bai inganta ba ba fa suna nufin a gurin wayar ba mu utabara ba ce a'a suna nufin na inda aka samu ta'aru cin karo to sai a duba isnadin da wannan da aka ce da ifi ya ce da wannan sai ya ce wannan isnadi ne fi ƙarfi ya za a yi aljam'u ko a tarjihu tsakanin su ba da ifi da ma'anan malaman hadisi na halin suna ba da in sun ce hadisi da ifi ne ba aiki da shi ba shi bane ma'anarsu sai ka gane wannan jiya ba na kawo wani malami yana faɗar hadisin kankana ba da falalata. ya ce in ka sha kankana da ka cije ta sau Allah zai rubuta maka lada dubu saba'in za a kankare maka zunubi dubu saba'in za a daga darajar ka dubu saba'in wani ya ce to ya kamata ku abu kankanan nan kam yanzu a ce ta wallahi <laughs> Allah ya samu dace su za su zo suna magana hankali in kana karatun littattafan shi babu inda za ka ga renin wayo da renin hankali da tatsuniya sai kana karanta littattafansu yasa duk ɗalibin da yake so ya shiga dagar to kan littattafan littattafansu ne ina nan na karanta na tasa usulul kafi gaba yanzu farko ina masa karatun keke da keke shafi shafi babi babi yanzu ba na kawo ruwaya ba a ciki sun ci a imma al isnai a shari'a matsayinsu daidai yake da matsayin manzan Allah sun ce in ka cire abu guda ɗaya abu ɗaya ne kai da suke da bambanci ga annabi shine an bai halatta ta auri matan annabi ba amma in ka cire wannan da sayyidina Ali da annabi matsayinsu ɗaya wannan ruwayan tana cikin littafin su usulul kafi to shine wannan mara to shi ma wannan ku tara ranar laraba zan shafa kansa wani a cikinsu ya je shekara bakwai da ta wuce ya zo nan zariya ya kawo wa zazzaki ziyara yana faɗa cewa wannan aikin da zazzaki yake wai shine halifan malam nasir kabara a doron ƙasa kuma ɗan gidan ne sai su zo sai su yi sai su ɓoye da rigar sufanci a wajensu amma a cikin mai a tashayyu to shi ma ya jira ranar laraba ina nan kuma wannan yaran da suke rawar kai ana ce ranar laraba ku dai ku zama yan kallo kawai kowa ne a shafin na ce ku zo tun daga farkon shi fara karatun mukaddima kawai zan yi zan buɗe layi na ɗauki matsala guda goma wacce malamin su wata ya ce akwai mun ce babu to wacce ya ce akwai maka ce babu ya kawo zan ba su dama su kawo kuma kun ji an ce an fitar da sanarwa muƙabala tana nan ko tana nan a ƙware eh ƙware za ta dawo e ta dawo insha Allah to fallazina qalu bi adami bi adami eh, adalati sahaba wa'anda suka ce sahabban annabi ba dukkan su bane adalai lahum shubuhatun min kitabillahi suna da shubuhoyi kenan abu ne za a kawo maka ga kaman gaskiya ne amma ba gaskiya bane walahum shubuhatun suna da shubuhohi min sunnatin nabi daga sunnar annabi wa fi ma ya'ti tafsilu hadhihi shubuhat to cikin abin da zai zo nan gaba ne za a ɗauki shubuhohin nan za a yi tafsilin su warraddu alaiha wa dahduha da raddi akan ta ga ce kowace irin shubaha. to daga nan zuwa ƙarshe mafi yawanci insha Allah bayan da malam ya kawo anan to za mu yi ƙoƙari wasu daga cikin shubohin ba ma'arubai ba ne sanannu ne akwai lokacin da na zauna na bi wasu daga cikin shubohinsu wanda suke kawowa na kirga shubuha ta kai ɗari bakwai da wani abu wanda suke kawowa shubohin baka san su ba wata kwatsam za a zo maka da ita da dama akwai shubuhar da wata muna sauraron ta wata mu karanta mu ajiye matsalar a koran da wani abin kwatsam za a zo maka da shi don baka shirya ba shikenan ka samu wa ka samu matsala to yanzu mu tashi alfasul fasl salis shubuhatu hawala sahaba war radd alaiha shubuhar da take da alaka da sahabbai da yadda malam zai ɗauke su ya yi raddin kowace ainihin wato shubaha da izinin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma mutane sun san Ramadana yana karatuwa ko? Eh? To ta yi ba mamaki malam Usman a sallama karatun nan ko? To mutane su yi haƙuri za mu sallama karatun nan daga yau saboda sati mai zuwa ma'ana na san ko da zai dawo ba ma gari mun yi tafiya amma ina za mu je ka jira ka bi yanar gizo ka gamu insha Allah yanzu ka san ba faɗa ake ba in da kai tafiya sai dai kawai a jira agan ka a can ko kuwa to da aka karatu kuma na ɗan fodi gobe in mai shi ma za mu sallame shi sai bayan ramadana idan mun dawo Allah ka nuna mana ramadan ɗin lafiya wa bi hal eh gobe za a gama ko ya kamata a daure a gama ko to nan ba komai Allah ya kai mu to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh